ncc ya isa a bashi wannan mukamin to bai kai sha biyar ba shekaru bakwai kaɗai yayi. kuma efcc ma bai aikin bincike ko aikin tsaro da sauran jami'an efcc suke yi ba to kaga wannan aikin ma da ya olokayode sakatare ne na wannan hukuma ta efcc bai yi wani aiki na bincike ba don haka zancen bincike ya sani ko bai sani ba kwata-kwata bai san komai ba game da bincike a kakabo shi a kakaba shi a wannan mukamin ina gaba daidai ba ne saboda akwai 'yan cikin gida wanda suke makaranta efcc kamar abdulrashid bawa irin sai kamata a ɗauko ƙwararre wanda ya san me ya bincike a ɗauko shi a sa shi in ma za a ɗauko shi daga wani yankin da aka ɗauko wannan ɗin a zaɓo shi daga wancan yankin amma ya zamanto ba a karya dokokin ƙasa ba domin a ɗora shi a wannan mukami ina kira shugaba bola ahmed tinubu wannan mutumin ya duk mai yiwuwa ya janye sunansa a sa ƙwararre yadda dokar ƙasar ta ce ba wai dokar wani bace ta ce dokar ƙasa ce ta ce a yi haka ɗin. Dr. Awal na-agafe falana ya fito fili ko da ke shi yana goyon bayan wannan naɗin da aka yi wa olukare ya ce ya bi ka'ida ta doka amma kuma ya ce kasancewa olukare an ba shi efcc a daidai lokacin da profesa olusanye bolaji na icpc shi ma bangaren bincike ne na ci hancin rashawa suna yankin kudu maso yammacin najeriya dokar ƙasa ta hana a yi irin wannan naɗin shi ne wanda yake nunawa akan irin shugabancin shugaba tinubu yake yi ko kuma irin naɗe-naɗen da yake yi a cikin najeriya to ƙa'idar gaskiya um, umar faruk in ka duba um, kamar yadda shi barista ne ya mana jawabi wato akwai abin da turanci ake kira lacunas um, in ka duba dokokin najeriya kusan ta kowane bangare akwai irin waɗannan shi ne yana ɗaya daga cikin musabbabin abin da ya haifar da jonathan lokacin da yar aduwa ya samu allah ya mishi rasuwa abin da ya kawo jonathan sai da aka tafi aka cewa doctrine of necessity to in ka duba dokokin najeriya kusan ya kamata ɗaya daga cikin babban aikin da su majalisar datta za su zauna su fara wannan duban tsakani da allah su sa ta tabarau ƙato su duba su ga ta ina ake samun wannan matsala ni in ka bar ni har ga allah a iya duba na da na duba ban ga inda aka samu haramci a dokance cewar mutane biyu daga 'yan sashe ɗaya ba za su iya zuwa su mulki wannan wajen ba babu ba ba wai doka ba ne a'a sai dai ya ce kamar daga wajen federal character commission yadda tsarin yake ana so ya zanto cewar manyan makamai irin wannan wanda ya sa so um, alsashe tun daga fada shugaban kasa in an samu shugaban kasa a wannan bangare to ya zanto wanda zai mishi um, nabi'i ya zanto cewar daga wani bangaren in an samu shugaban majalisar dattawa a wannan bangaren bai dace a ce an samu kuma majalisar um, wakilai shi kuma daga bangare ɗaya ba to yana ɗaya daga cikin manyan makamai da ake so a kiyaye to kamar yadda um, barista ya yi magana a kai ne har ga allah um, falana kowa ya san shi um, wani zubin yakan zo ya amai ya lashe yakan zo ya magana ya halatta abu daga baya je dan duba ko a tuna mishi tunda mutane ne da sun daɗe a aiki kuma girma ya zo akan yi wannan tuntuɓa wannan ba laifi ba ne amma idan ka duba kamar yadda muke maka yi magana ne shubuha yana da kyau shugaba ya guje ta um, babban abin da 'yan najeriya kowa ya san abin da ya addabi ƙasan nan shine cin hanci da rashawa to yana da kyau kuwa a ce wannan hukumar idan za a zo a samu wanda zai mata jagoranci to a sami wanda za a ce ma ai wannan ai walijo ne ma'ana wali ne akan al'amuran shi bai dace a ce an samu wanda tun um, sa shi akan wannan hukumar za a samu wasu tuntube ba shi shugaban kasan tinubu dole ya fito ya taimaka wa 'yan najeriya ya zanto cewar mutanen da za a iya zaɓa su yi wakilci irin wannan mutane ne tsarkaka to amma ya yi nashi a matsayin shi na shugaban ƙasa kuma kowa zai iya yin haka ka nemo wanda kake ganin zai maka aiki muna ikirarin muna mashi kyakkyawan niyya yana so ya ci buri ne mai kyau to amma dole su kuma kamar majalisar dattawa suna da haƙƙi suna da hurumi da za su taimaka mishi yawancin abin da mutane ba sa ganewa kenan cewar idan majalisar dattawa suka zuba suka tsarge wanda ka turo za a bashi mukami idan sun ce bai cancanta ba ba idan ba su son ka bane ya ma ai nan ne babban matsala take in ma ya tura musu sunan olukaye da wanda ya tura musu ko za su yi aikin tantance shi ko sun yi in ya ga dama zai yi abin shugaba buhari ya yi na ya bar olika ya daina ta riko har shekarun da ya sauka akan mulki to ka san um, demokradiyya akwai abin da muke cewa individual responsibility ma'ana dole ka ɗau alhakin abubuwan da ka shimfiɗa wanda hannunka ka yi idan majalisar da ta suka yi fitar da nasu haƙƙi suka nuna maka aibin wannan abin sayin da aka samu mushkila kaga yanzu kamar na magune wa ake ikirarin cewar ya zamanto cewar kare ne mai haushi amma baya cizo akan eh, cin hanci da rashawa buhari saboda shi kai kada ko mago aka nuna maka yana da aibi kuma ka ƙi yadda ka dage akan haka da yake allah zai nuna mishi ishara ba a sauka ba ma a mulkin sai da allah ya nuna mishi ga ainihin um, halin magudin to kaga irin wannan ya kamata gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah shi shugaba ƙasa Tinubu dole ya kiyaye irin wannan kurakuran da buhari ya yi da ya kawo kasar da inda take amma kana jin bola ahmed tinubu zai baranta daga yin abubuwan da shugaba buhari ya yi ala misali in majalisa ta yi matsayi shi mata biyayya ya kamata majalisar nan abin da ta yi shi ita shi ya yi ta kusan um, damar da ya samu majalisar suka mashi biyayya wajen ɗauko um, shi wannan shugaban majalisa a fabio musamman kowa ya san cewar shi shugaba kasan tinubu shi ruwa ya tsaki ya ce yana san shi to ashe kuwa mutumin da ka ɗauko kake ganin kana da amintaka da aikin da zai yi to ya kamata idan suka ce maka ga kuskure to ya kamata kai ka ɗauka kuma ka yi gyara akan wannan al'amarin bari nasiru in ka dubi irin bukatar da ke akwai na yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu wanda ya yi wa najeriya katutu kusan sama da shekaru ashirin da suka gabata har ma ana cewa idan ba a kashe yaƙi cin hanci rasha ba shi cin hanci rashin zai kashe najeriya shin naɗa olukayede a shugabancin hukumar efcc bayan a cikin hukumar akwai ƙwararru cancantattu wanda aka ba su horo waɗanda nan ya ma isko ko sanda ya je ya yi aikin sakatare na isko su kana ji za su ji zummar yin aiki za su taimaka wa gwamnati ta yaƙi cin hancin rashawa idan irin wannan shugabanci za a rika ba su wanda za a rika kawo shi daga wajen da bai ma san aikin ba ana iya ma wasu wala walawala akan abin bai ma sani ba wannan za a samu tangarda babba saboda shi aiki yana tabbata ne in akwai shugabanci na gari idan ya zama na shugaban tun daga farko bai san ina aka dosa ba duk da ba muna kore ilimi ne ko sanin shi na kan bincike ba amma ana magana ce ta ƙwarewa in akwai ƙwararre shi ne ya fi kamata ya yi jagoranci kuma idan ya zamana an ajiye ƙwararre an kawo wani sabida kusanci kaga tun daga nan an samu koma baya so akwai bukata gwamnatin eh, bola ahmed tinubu ta zama mai ansa kira da kuma tsokaci na mai kula da kiraye-kiraye da al'umma suke yi saboda duk wani mai kiraye-kiraye yana bukata ne a samu inganci a abin da ake bukata a gudanar ma'ana yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi wanda shi ne ya tababbaye ƙasa ya hana ƙasan ci gaba. amma eh, mamun sada na wasu suna ta tsokaci cewa idan ma shugaba tinubu yana neman bayar ne wanda zai ba wannan aikin kamar a cikin hukumar yan ah, wanda aka horas na farko irin su abdulrashid ba wannan aji na farko akwai yarbawan da suka kware kuma suka cancanci aikin kuma an yarda da su cewa za su yin abin da ya kamata shin idan ya cin hanci shi ake so ba ire-iren inda ya kamata a baiwa maimakon a baiwa waɗanda aka shigo da su daga waje saboda buri na bada da tukuici bisa irin taimakon da ake zargin cewa an bar mustapha mago ya daɗe ya yi gudanar da hukumar nan ba bisa ka'ida ta najeriya ba shi yasa oluka ya dinan tun farko aka miƙa masa shi cewa ya bashi aikin yi to ai kaga a najeriya ya zama al'ada kan cewa duk wanda aka ɗora shi aka tura shi a naɗa shi wani abu yana da ubangida a bayansa ba a taba duba mutum ba dan cancanta a ce kai a cikin dubu ka cancanta ka rike wurin ba a haka yan shi kansa wani olukayode za ka ga akwai wasu mutane da suke bayansa suka kakaba shugaban kasar shi kan cewa lalle shi ya kamata ka ba shi zai kare muradinmu shi zai kare bukatunmu irin wannan a najeriya ya zama al'ada tun zamanin muhammadu buhari wanda shine ya yi wannan katutu yadda mutane ake turo musu su shi kuma baya bincike bawan Allah sai naɗa su kawai babu wani abu da yake yi to wannan al'ada ta bunƙasa har ta zo zamanin Bola Ahmed Tinubu wanda yake da ce an tsarkake in ma dan yankin kudu maso yamma ake sa a zaba akwai su bila adadin tsarkakakku lafiyayyu masu inganci aiki saboda yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya wajibi ne a yaƙin nan kuma dole ne da kwamandan da zai yi wannan yaƙin ba wai gure gurbi wanda yake da ne cewa na kwarai ne ko na na banza ne a nemi nagari ƙwararre ingantacce an naɗa amma wannan da aka naɗa akwai ayat tambaya an kare doka wajen naɗa shi an kare doka wajen ƙwarewarsu a aiki to ina za mu da shi kuma cin hanci ne yawa ƙasa katutu an rasa inda za a sa kai akan al'amarin cin hanci da rashawa kana ganin akwai hujjar zarge-zargen da waɗansu 'yan hukumar efcc suke yi na cewa ba za a samu bambanci tsakanin gona da aiki ba tsakanin shi olukari jinan da mai gidansa ibrahim mustapha magu ayo dama ai dan juma ne dan jumai duk kulle kulle da dambarwa da kwaɗan da aka kwaɗanta a wannan wurin lokacin ibrahim mustapha magu ci gaba za a yi da shi mago yana baya amma kusan tare za su ke tafiya wajen kumbiya kumbiyar da ake yi don haka mutumin da aka samu da laifi hukuma ta ayo salami ta bincika ta ce da magu da wannan sun yi laifi ban dalilin jaji shi ba najeriya mutum miliyan 200 ne akwai kwararru akwai ingantattu akwai masu amana ba a tare an zama ɗaya ba yamma na kwamitin ayo salami bai same shi da laifi ba shi ya ma ba a cire shi daga zama sakataren na hukumar efcc ba ko da yake sun yi aiki tare ko yo amma in dai har dai sun yi aiki tare mukaddara ayo salamin bai sami shi laifi ba in dai har ya yi aiki zamanin mago yana da masaniyar kulle-kullen da ake yi don haka wajibi ne a cire shi a samo wani tun da akwai mutanen kudu maso yammaci tsarkakakku amintattu su ya kamata a zabo a da ko a cikin makarantar efcc wato waɗanda suka fita a kashi na farko ko kuma a duba a cikin tsaffin 'yan sanda ko tsaffin 'yan national drugs ko wani wuri a sakalo wani gogagge dan yankin kudu maso yamma a ba shugabancin wannan kujera. mu shiga maganar nan ta hukumar gudanarwa ta fct wato babban birnin tarayyar najeriya abuja inda bola tinubu a karo na farko cikin tarihin najeriya ya cire wannan hukumar daga kasancewa cikin asusu na bai daya na uh, asusun najeriya wato yanzu kudaden da suka tara za su su kashe su bisa ga bukatunsu kenan kana ganin dr awal abdullahi wannan abun an yi adalci a najeriya kamar uh, akwai wani shiri ko tsari na musamman da ake ganin ministan babban birnin tarayyar najeriya wike yake da shi wanda tinubu yake ganin cewa e ya cancanci shi a cire masa ragamar ko takunkumin bin ka'idar sa kuɗi a cikin asusu bai ɗaya bi ka'idoji kafin ya fito da kuɗaɗen na shi ayyukan da zai yi wato um, idan muka duba al'amarin kusan wato abu ne mai dan rikitarwa na farko wancan tsari da dama tuntuni tun lokacin buhari aka samu aka shirya shi ba wai wani tsari ba ne da zai haramta maka ayyukan da kake so ka yi a'a tsari ne dai da zai sa ita gwamnati tana da masaniya tana da ido akan kuɗin da suke shigo ma kowa kowace jiha kowace agency da kowace ministry wanda kuma ka lura ita kamar a ah, hukumar tarayya tana ɗaya daga cikin wanda suke karkashin ah, ita gwamnatin tarayya don haka yana da kyau a san me yake shigo muku akwai a tsarin yadda ake yin kamar kasafin kuɗi akwai abin da muke cewa zero based budgeting system ma'ana wanda yana lura da kamar kana da kuɗi baka da kuɗi to amma duk abin da kake so ka yi ka lissafa shi ka sa shi to a cikin kudaden da aka samu aka shigo sai a fara zaben muhimmai ana yin su duk wanda shekara ta kai baka yi shi ba abin nufi kenan baka da bukatar shi to kaga dalilin da yasa kenan aka yi wancan tsa um, ya kasance kudaden gwamnati da suke shigowa duk suna shiga asusu guda ɗaya ne kuma gwamnati ta san nawa ne ta in ka tuna lokacin da buhari ya yi wannan ana cewa kasar ba ta da kudi sai gashi kuwa ana yi sai gashi gwamnati ta gano tana da kuɗi wajen triliyan wajen kusan uku wanda a lokacin um, kamar ka ɗauki kamar nigerian army su kadai suna da account ya kai 69 to wannan bayan da za a yi shugaban kasa yana zaune ko minista na finance ko kuma auditor general ko accountant har ya gano wannan account 69 na ma'aikata guda ɗaya fa idan kenan aka lissafa sauran ministry da agency kenan allah ne kadai ya san kuma a haka gwamnati ta yi asara tunda akwai kudaden ma da ba gano su ba to wannan ta inda za mu duba kenan ta ɗaya bangaren kusan wuke ya zo da niyyar aiki kuma kowa ya san duk wanda ya san yana zaune a abuja ya san abuja an shekara kusan takwas ko ce kusan tun rabon yan rufai ni dai a nawa tunanin tun daga tafiyar yan rufai gwara ma alluru ya dan kamanta tun da ya dan yi wannan ainihin private partnership din kamar wajejen su jahi sun yi concession an je an yi hanyoyi um, kamar wajejen su asokoro amma kamar um, shi bala um, kauran bauchi da ya tafi yadda yake gwamna a bauchi yanzu in ka lura ba a samu um, mahimman gaba a cikin um, fct ba to wuke ya zo da wannan kudurin cewar ya kamata a yi gyara ya kamata a aiki kuma yanzu zancen da nake maka in ka lura an fara gyara wasu tituna da ya dace sannan an fara rushe-rushe inda ya dace a yanki to shi ya je ya samu shugaban kasa tunumbu kan cewa in dai ana so ya yi aiki kamar inda ya baro to dole a bashi karfin gwiwa abin da ya samu ya yi amfani da shi wajen aikin amma kana ganin bai dace a ce ya bi ka'idar gwamnati ba kamar da sauran hukumomi suke bi su fito da kuɗin su bai daga ka'ida eh to shi ma wannan ka'ida ne inda har ka samu yarda shugaban ƙasa nasiru kana ganin wannan daidai ne a cire wata hukuma ɗaya tilo daga shi kasancewa cikin asusu na bai ɗaya wanda shine ka'ida ah, da kasar ke bi tunda aka fara amfani da wannan asus na bai daya amma a cire daya kawai a ce shi a ba shi jamar shi ne wuka shi ne naman kudaden da za su shigo daga hannun hukumar shi ni ina da fahimta kan cewa na farko dai mu fahimci ita kanta treasury single account kamar yadda dakta ya yi bayani ita treasury single account hanya ne na tattara kudaden shiga na gwamnatin tarayya ga baki ɗaya kuma idan muka kalli tsarin mulki na ƙasa misali sashi na tamanin na dokan najeriya constitution na najeriya ya baiwa gwamnatin tarayya daman kan cewa ta creating wani abu da ake ce mishi consolidated revenue account wanda duka kuɗaɗe na shiga na gwamnatin tarayya ya shiga wannan account ɗin shi kadai wannan shine asali tushe na maganan treasury single account ba a yadda kuma ba kudaden shiga na gwamnati ba ya kamata duk kuɗi in dai hanyar kuɗaɗe ne na shiga na gwamnatin tarayya a ce ana biyan shi ne into consolidated revenue account ta nan ne idan kuɗi ya shiga su kuma majalisa da suke da haƙƙin su yi dokoki na hanyar da za a kashe kudaden ƙasa za su yi doka akan kudaden nan akan ga shi mun yi doka an ba wannan da wannan ministry an ba ta dama ta fitar da kuɗi kaza ta gudanar da aiki kaza so mu dawo maganan cire ita birnin tarayya hukumar birnin tarayya da aka yi daga treasury single account idan muka kalli yadda ita hukuma na birnin tarayya take kamar tana matsayi ce ta jiha mai zaman kanta kamar yadda jihar kano jihar kaduna da sauran jihohi suke gudanar da ayyukan samar da abubuwan morara jin daɗi da mora rayuwa haka hukumar birnin tarayya ya kamata a ce tana gudana a ƙarƙashin doka kamar yadda kano take iya tara banda asusun gwamnatin tarayya tana da asusunata na kanta da ake karɓan kuɗin haraji da kuɗaɗe uh, na uh, wanda gwamnati take sama al'umma ko kuma kuɗaɗe da ake biya na sabunta certificate of occupancy ko makamancin haka da kuma kuɗaɗe da ɗan ƙasa suke biya kamar na tsabtace birni misali eh, muna ganin yadda hukumar abuja environmental protection board take da kuma hukumomi na kasuwanni misali abuja market management da hukumomi na alhazai da makamantan haka bai kamata a ce dama sai an biya waɗannan kuɗaɗe cikin gwamnatin a account na gwamnatin tarayya ga baki ɗaya. sannan a ce an fitar da shi an ware ma ita hukumar birnin tarayya ba kamata ya a ce ita hukumar birnin tarayya tana da nata treasury single account din wanda kudade da ya shafi al'amuran yau da kullun kamar abubuwan ruwa da ake biya na hukumar water board da kuma irin hukuma na tsaftace birnin tarayya ya kamata a ce birnin tarayya tana da nata treasury single account din wanda in mun fahimci abin da gwamnatin tarayya ta yi a wannan mataki shine ta baiwa ita hukumar birnin tarayya wannan dama su ma su yi nasu wannan treasury single account wanda kudaden shiga na ita hukumar birnin tarayya zai dinga shiga wannan account nasu ba kamar yadda da yake shiga account na gwamnatin tarayya ba daga baya a cire musu yanzu an ba su dama ne su samu nasu kuɗin shigan sannan ba wai kamar yadda ake tunanin an baiwa shi eh, ministan abuja dama ne ya yi abun da yake so ba national assembly ma'ana eh, national assembly su za su yi mishi doka akan yadda zai fitar da wannan kuɗi daga cikin wannan account na eh, treasury single account da aka baiwa ita hukumar birnin tarayya ta yi ba ah, mamun abin da ya sa mutane da dama suka daga gira akan wannan magana ta cire hukumar babban birnin tarayya daga asusun bai daya shine gwamnatocin baya ba su cire ba kuma bai hana hukumar babban birnin tarayya ta yi ayyukanta ba tun da hukumar babban birnin tarayya kamar karkashin gwamnatin tarayyar najeriya take ba wai jiha ce mai cin gashin kanta ba kamar da jihohi 36 suke cin gashin kansu ba tunda shi minista ma ba zaɓe shi ake ba kamar gwamnoni ba a kira shi gwamna ba so me yasa kake ganin a yanzu abu zai bambanta za a ce sai an yi canjin a hana bin ka'idojin babban tarayyar najeriya ta kasance tana cikin asusu na bai daya na gwamnatin tarayyar najeriya ni janye babban birnin tarayya daga asusu na bai daya babban kuskure ne saboda shi asusu bai daya da gwamnati ta shigo da shi waccan gwamnatin wato kudin gwamnatin tare gaba daya karkab za a tara shi wuri guda kuma kowace ma'aikata take tara kuɗi za ta ba da kasafin kuɗinta muna son biliyan goma sha takwas ga biliyan goma sha takwas amma yanzu a ce an cire babban birnin tarayya je ci gashin kansa sai inda suka yi da kuɗi babu wani mai sa ido ya ga cewa kuɗaɗen nan an yi abin da aka ce za a yi wannan kuskure ne babba da shugaba bola ahmed tinubu yi a bar fct hukumar babban birnin tarayya cikin wannan tsa din single treasury account din haka ya kamata abu guda biyu da ya birge ni shine shawarar da shugaba bola ahmed tinibe dauka akan fct din na kirkiro hukumar daukan ma'aikata wato fct civil service commission wannan ya lamu